ta yi hikima nan a to ga annahu min hannun na biyu ku? ajiya na farko wancan muna mu a annar raja a yi tsara hukuku washe na biyu ba eh, eh ba na ne ba gaskiya ne a tsaya ban gan shi ba annahu ne da ai ba ba rana ce ta yi zafi ba umma ta yi zafi da mai bacci da wanda rana ta yi wane ne bi ba ya fi kokari <laughs> shi ko da wancan bacci sai na rafke da rana ta yi ba ta yi ba menene bai ma tashi daga bacci ba tunanin gida kawai na mu je maza ba wai nan ne da ke cikin ke ma'anan ne abinda yake cewa annahu wato shi arraja yujibu lahu yana wajibtarwa raji almazi da daɗi min ma'arifatin lahi duk wanda ya kwalla faransa zuwa ga Allah ai wannan abin zai ƙara sanar masa Allah zai da sanin Allah yanzu misalin an ce maka ana bukatan taki a wurin gwamnan wannan gari kana sa dai kuma zai baka wannan ba zai daɗa maka saninsa ba kafin ka je ka karɓo taki na har shigo halinka sai ka daɗa saninsa hmm? dole za ka daɗa saninsa akwai abun da ma ka shirya ba za ka zarge kai ai da ba amma haka yake ba a lokacin nan za ka gani kila sun ta ɗaurin hafi hulɗa ce a ma ga ƙabilarsa a ba ga irin yadda yake a ma mutum ne mai kaza mai kaza a ma su wani da su wani abokai shi ne a she a she za ka da sanar duk da ba zai zama daidai eh, falillahi masalul a'ala amma ana farawa daga mataccen misali sai aka yi da babban misali au hakan ɗin ma ya fito wa minha daga ciki fa'idodin harraja annal mahabbata la tanfakku adin raji da wani yau hannar mahabbata ta aida da na nake so in fara muku in ba kwa so shi kenan ba hmm? ku mai mai ku Allah ya kai ku wata ran ah Allah sarki mala umaru ke ne mai mai mai ke mai shi a haka littafin nan za mu fi ganewa ko za a sake ba a kan ku ba sai da a sake a wurin wasu mai ganewa aka ake tambaya wanda ya gane ke tambaya to kago saboda kada a yi maimai sai a ba shi amsa domin kaga ina da hujja in an gama ke a maimaita me ya san ce na ma tambaya ai ba a ba ni amsa ba saboda na san za a maimaita ban san walar da kai ne Ina annal khawfa tsoro mustalzimul lirraja لذلك إلى رجاء ده من ضمن رجاء إلى الغلوني حتى عين إيكي أبنى إنا هذا إيكي رسولنا خوف إنا الغلون يدام بيسامو بار والرجاء مستلزم للخوف شيما رجاء لازمين دخوله فكل راجي دمي ساري خائفه a kaga karance sa rai ya ce bata tabbata na shi ne ba zai kyarrafawa a kullum ka'ifi a duk wani mai tsoron shi kuma harajin shi ma wale ajali haza hasuna a raja saboda wannan ne ya yi daidai raja ya uku fi mawdi'i yuhsinu shi wurin da yake sare yake kyautata zato ko alhaufi قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم منين كوكي شيء ما يسعنيكم لا لا ترجون وقارا باقوا صورا صعدوا لله لا الله هذا أنا أنفسر أشيدا صورو كما يعني إلي أورد ما لكم لا ترجون وقارا باقوا صعدوا samun nutsuwa ga Allah kuna wa Allah mummunan zato kenan kuna ga Allah ba zai kyale ku ai qala kathirun min al-mufassirin da daman masu tafsiri sukan ce al-ma'ana ma malakum la takhafuna lillahi azamatan ba fa tsoron Allah ta girmamawa qalu ar-raja'u bi ma'ana ana al-khawfu ai kaga wancan ba ya so ya kama da haka wa man kana yarju liqa rabbi kaga yarju me za a ce horo kaga ma in ka fasara shi wanda ke sa a nan ya balla faransa saduwa saduwarsa da Allah da eh, duk wanda ya balla fare to yana jin tsoron kila ba zai samu ba saboda kanan wannan sai da mara gyara wata hakiku a takaice dai tantance wannan na na namban na nan annahu mulazimun lahu shi lazimi ne gare shi fa kullu raji khaifu min fawati man juwuhu na kubucewan abin da yake sa ran da shi wal khawfu bila raja tsoro zalla ba sa rai في عصر حل لنا وكون سان يائسو أن يعطي كذلك عبنا وقنوتو وقال تعالى قل للذين آمنوا يكفروا للذين لا يرجون أيام الله كفروا ما في إيباري يكفروا سيعافيه lillazina la yarjuna ayyama la wanda ba sa tsoron Allah kaga yarjuna ba sa tsoro lillazina amanu yakfiru su yafi lillazina la yarjuna ayyama Allah wanda lokacin ba yau mane da yaki ba ba ta harama ba ba ta aika ba ba duk abin da suka yi muku ya ne amma lokacin da aka ce lokaci ya yi shi kenan أذن للذين يقاتلون قالوا في تفسيرها لا يخافون وقاي الله بعد أولن عذاب الله به كوقائه بمن قبله من الأمم ومنها أي دقتك فائدة رجاء أن الأبد إذا تعلق قلبه برجاء باور idan zuciyarsa ya rataya da farai ainihin raja'i rabbihi fa atahu ya ba shi ma rajahu kana zalika altaf wannan ya fi daɗi ya fi tasasawa mawkiya wa ahala inda al'abdi ya fi daɗi a wurin bawa wa abalagu min husuli ma lam yarjihu wannan ya fi ƙololuwan abun da mutum bai tsammani da shi bai same shi a haza a sababi wal hikami ɗayan dalilai ne da hikimomi fi ja'alil mumini na bainar raja'i wal khawfi fi hadhihi dar fa ala qadari raja'ihim daidai da Allah faransu wa khawfihim da tsoron rafa shi yakunu farahuhum fil qiyamati murnan su haka zai zama gobe kiyama ainihin bi husuli marjuwihim wal difa'i makufihim da koruwan tsoron su ta guda biyu suka shige in yi tsaya da kuma za a ce bai isa ba